الله رب العالمين والصلاة والسلام على أفأد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة باللسان يفقه قولي بانك والسلام عليكم ورحمة الله بركة da مريتينا لهدي نوغوتا bakwai ga watan sha'aban a shekara ta 1442 hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 21 ga watan uku a shekara ta 2021 miladiya in ba manta ba darasin mu na ƙarshe mun tike da ƙarshen suratul kafiruna haka ne da haka yau insha Allah za mu tashi farkon suratul nasri suratun nasri madaniyatun suratun nasri an saukar da ita bayan hijira daga makka zuwa madina suratun nasri ita ce sura ta ɗari da goma idan mai lissafi ya ɗauko daga sama na surorin alkur'ani mai girma malite hiya salasu ayatin ayoyinta guda uku ne wata samma kuma ana kiranta da suratul taudi'i surar bankwana wa hiya akhiru suratin nazalat ita ce surar ƙarshe da ta sauka a dunkule cikin surorin alkur'ani mai girma ƙala na abbas haka abdullahi ɗan abbas ya faɗa Ya ce sun miyar suratul Taudi'i, ana kiranta da surar bankwana lima fiha hamina dilalati ala Taudi'i duniya saboda abin da ke cikinta na dalilai da ke nuna yin bankwana da rayuwar duniya fatan mu Allah madaukakin sarki ya bamu ikon karanta ta daidai ya bamu ikon

فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الإمام النسائي يروي حديثي تكن سنن الكبرى دقى أبيد الله تن عبد الله تن أتبع قال يتي قال لابن عباس عبد الله تن عباس ياتي دني يا ابن أتبع يا كي تن أتبع أتألم آخر سورة من القرآن نزلت shin ko ka san wace sura ce ta ƙarshe cikin surorin alƙur'ani wajen sauka ƙultu ibn utuba sai ya ce na'am nake da ibn abbas eh na sani idza jaa nasrullahi wal fath ita ce suratul nasri ko suratul tawdi'i ko suratu idza jaa nasrullahi wal fath qala fi abdullah dan abbas ce da ni sadaqata kai gaskiya mu gane bambanci tsakanin surar da ta sauka da kuma ayar da ta sauka sura ana nufin daga farko zuwa ƙarshe ta ƙarshen sauka ita ce iza ja'a amma aya to wannan kam akwai saɓani tsakanin malamai waɗansu su ce in dai ayoyi ne waɗanda suka shafi bayanin hukunce-hukunce to ku mantur da una fihi ilallahi ita ce ƙarshen sauka amma idan ayoyi ne waɗanda suka shafi labari to al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ita ce karshen sauka to amma dai bisa ga mafi rinjayen maganganun malamai in bai zama duka ba surar karshe da ta sauka ita ce suratul nasri ko suratul idza jaa imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda kala abdullahi dan abbas yace kana umaru sayyidina umar dan khattabi ya kasance yudkhiluni ma'a ashyakh badarin yana kulla kofa da ni tare da manya-manyan dattawan sahabbai waɗanda aka yi yakin badar da su mana idan za a yi zaman majalisa ta kolin koli don yanke wani hukunci da za a ɗauka a musulunce to abdullahi ɗan abbas yana cikin membas wakilai da na umar yakan gayyato cewa su zo a lokacin fa ibn abbas yaro ne mai ƙananan shekaru bai wuce shekara sha ba to amma su kuma waɗancan dattawan waɗanda su ne asalin 'yan majalisun a cikinsu akwai 'yan shekara 60 'yan shekara 50 'yan shekara 70 da haka sai na umar yakan shigo da abdullahi ɗan abbas cikin ire-iren waɗannan ibn abbas ya ce faka an na ba abahum waje da fi nafsihi sai na ga alamar wasunsu ba sa jin daɗi suna damuwa a ce za a zauna da su manya dattawa masu manyan shekaru kuma ana kawo ni yaro ƙarami a cikinsu fakala sai wasu daga ciki suka koka suka ce da sayyidina Umar lima yudkhilu hadha ma'ana wa lana abna'un mithluhu me yasa Umar yake shigo mana da wannan yaron cikin mu muna magana yana kallon bakin mu yana sa mana baki alhalin muna da 'ya'ya ire-iren sa masu shekaru kamar nasa suka koka wa sayyidina Umar suka yi korafi fa kala Umar sai sayyidina Umar yace da su innahu mimman kada alimtum wannan yaron da kuke gani kun dai san waye shi tare da cewa yaro ne karami amma kuma Allah ya masa waɗansu baye-baye da suka bambanta shi da sauran yara na farko jinin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana cikin ahlul baiti na biyu yaro ne mai kokarin ilimi na uku manzan Allah ya keɓance shi da wasu abubuwan da ba kowa cikin ahlul baiti ya same su ba Abdullahi dan Abbas yace sau bi ina gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annabi ya shigo gida zai alwala yace a kawo min ruwa kan kowa ya zabura ya kai ruwan ni ne maza na kai maka. kuma lokacin bai balaga ba fa amma yana da himma da ƙwazo ce to a sau biyun nan duk da na kai wa annabi ruwa kowanne sai annabi ya kamo ni ya rungume ni saboda ya ji daɗin abin da na yi masa sai ya mun addu'a ya ce Allahumma faqihu fid dini wa allimhu ta'wil Allah wannan yaro ka bashi fahimtar addini kuma ka sanar da shi sanin fasara alqur'ani to kaga ba kowa cikin ahlul bait ya samu wannan ba kaga wannan ma daraja ce ta daba Abdullahi dan Abbas bayan ya hada jini da Annabi ta bangaren mahaifinsa domin mahaifinsa Abbas da abdullahi mahaifin annabi uwa ɗaya uba ɗaya suke da haka yan maza suke da shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin abdullahi dan abbas a wajen annabi daidai da matsayin aliyu ne ba wai ta ne aliyu da abdullahi darajarsu ɗaya ba amma igiyar da ta haɗa annabi da da aliyu irin ta ce ta haɗa annabi da abdullahi dan abbas duk ta wajen uba suka haɗu iyayensu maza zar dukkaninsu cikinsu guda da abdullahi dan abdulmuttalibi wanda shine mahaifin manzo da abu talib dan abdul muttalibi wanda shine mahaifin ali da abbas dan abdul muttalibi wanda shine mahaifin abdullahi dan abbas duk cikin su daya to da abdullahi dan abbas yana da wannan daraja to sannan doriya akan haka abdullahi dan abbas mahaifiyarsa ita ce ummul fadli manzo Allah yana auren kanwarta uwa ɗaya uba ɗaya ita ce maimuna da nana maimunatu bintul hari da ummul fadli bintul hari mahaifiyar abdullahi dan abbas cikin su daya to da ka idan abdullahi dan abbas zai zo gidan annabi yana ci da kaso biyu ta ɓangaren ubansa dan gida ne ta ɓangaren uwarsa dan gida ne to shi yasa yake ba da labari ya ce wata rana da daddare na je kwana gidan gwaggota yana nufin maimuna Ya ce kuma sai aka yi sa'a a ranar annabi yana ɗakinta girkinta ne da aka ta kwantar da ni a shimfiɗar annabi muka kwanta da ni da ita da annabi duk a shimfiɗa ɗaya kuma yana yaro karami fa bai balaga ba dan manzo Allah ya bar duniya Abdullahi dan Abbas shekara 13 ko balaga bai ba amma bari ku ji wani abun mamaki da yayi annabi ya kwantar da shi a shimfidar sa tare da iyalinsa sai fakare kamar yana bacci alhalin ba bacci yake ba so yake ya ga ya annabi yake ibada da daddare manzo Allah cikin dare ya tashi ya je dauko jarkar ruwa ko salka a jikin bango ya zo ya yi alwala ya mayar ya rataye ya zo ya kabbara sallah ibn abbas ya ce ni ma sai na tashi sai na je na ɗauki jarkar ruwan na je na alwala a lokacin saboda yarinta ko sanin inda ake tsayawa ma tare da liman bai yi ba ya ce sai na zo na tsaya a hagun annabi a madadin in tsaya a damansa da haka manzo Allah ya kamo ni ya juyo da ni ya tsayar da ni a damansa kaga wannan yana daga cikin falalolin Abdullahi dan Abbas sannan mahaddacin Qur'ani ne to da haka sayyidina Umar yana kwadayin waɗannan falaloli da suke tare da wannan yaro kuma daman shi a ka'idar na Umar dan majalisa dole ya zama mahaddacin Qur'ani to da haka yake dauko Abdullahi dan Abbas ya shigo da shi saboda ya san ya haddace Qur'ani ba girman shekarunsa bane ba a'a abin da yake da shi ne na ilimi da cancanta to wannan yasa dai manyan sahabbai suka ji ba daɗi har suka koka wa na Umar da haka sai na Umar ya ce da su wannan yaro dai da kuke gani kun san ma kowaye ba sai na ce muku komai ba to dan Umar ya dada nuna musu falalar ibnu Abbas a fili fada'ahum zata yaumin sai sayyidina Umar ya kira su wata rana yace yau muna da zaman majalisa fa adkhalahu ma'ahum kuma ya kira Abdullahi dan Abbas ce kai ma ka zo yau majalisa za ta zauna Abdullahi dan Abbas ce fa ma ra'aitu annahu da'ani fihim yawma idhin na tabbatar a raina Umar a wannan ranar da ya kira ni ya kira su ba wata tattaunawa ba ce ta taso kawai so yake ya gwada musu baiwar da Allah ya yi mun wacce ita ce take ɗaukarsa wajen yake jawo ni kusa da shi yace illa li yurihum sai dan ya nuna musu falalar da Allah ya yi mun wacce ita ce take son ya yake kirawo ni Allah ya yi mun kai ta sa yake kirawo ni fa sai Abdullahi dan Abbas yace Umar yace bayan an yi zaman majalisa ga sahabbai manya ga Ibn Abbas yace ma kuluna fi qawli Allah azza wa jal ku dukkanin manyan yan majalisa masu manyan shekaru masu falaloli irin iri daban-daban ku bani labari me za ku faɗa game da faɗin Allah madaukakin sarki idza jaa nasrullahi wal fath sayyidina Umar ya karanto wannan sura zai yi interview da ita zai yi musabaka da ita zai tantance yayi screening da ita tsakanin Abdullahi dan Abbas da sauran sahabbai da haka sai na umar yake ku gaya mun me za ku faɗa game da wannan sura me ta kunsa me sirrin da ke cikinta me saƙon da take isarwa annabi da kuma sauran al'ummarsa faƙala ba'aduhum sai wasu daga ciki suka ce amarana an nahmadallaha ko umirna an nahmadallaha an umarce mu ne da mu gode wa Allah wa nastaghfirahu mu nemi gafararsa idza nasarna in Allah ya taimake mu wa fataha alaina kuma ya mana buɗe ma'ana sai suka fassara ta fassara ta gwari-gwari fassara ta bambaki in ba ka fassara fasarar da kowa ma zai iya yin irin wannan na fata an gane fasarar da bata da bukatar wani zurfin ilimi suka ce kawai abin da surar take nunawa in Allah ya ce mu ya yi mana buɗi to mu kuma mu rinka gode masa sannan kuma mu nemi gafararsa wa sakata ba'dhum wasu suka suka ja baki ma suka shiru ba su ce komai ba saboda yanzu ne in ce maka wane me ruwa ai na hada ka da aiki dole ko dai kai shiru ko ka ce ruwa ai shine ruwa ba wani karin bayani to amma wanda yake da ilimi akan ruwa kace masa meye ruwa shi yana da abin faɗa da haka wasu suka yi magana wasu suka ja baki suka yi shiru shine wa lam falam kul shay'an wasu ba su ce komai ba faqala li sai Umar ya juyo inda nake inji Abdullahi dan Abbas sai ce a ta taqulu ya ibn al-Abbas shin kai ma abin da wayancan suka faɗa shi zaka faɗa ya dan Abbas ma'ana fasarar gwargwarin banbaki in baka fasarar fa qultu sai nace la a a ni ina da wani ilimi ni kan ina da sharhi ina da ƙarin bayani faƙala sai sai na umar yake da shi ma ta ƙulu to kai ne za ka ce fakultu sai na ce huwa ajalu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai saƙon da sura take isarwa a dunkule tana gaya wa annabi kwanakinsa na duniya sun zo ƙarshe ba wai ka fassara ta ɗaya ɗaya kunta ba a'a a dunkule saƙon da izaja a take faɗa shine ma'aikin Allah ya shirya lokacin tafiyarsa yayi domin me ya kawo annabi duniya isar da saƙo to saƙo ya isa in ɗan aiki ya kai sako yana da lokacin zama a kuma nan sai tafiya Ya ce don haka ita surar tana gaya wa annabi ne lokacinsa na zaman duniya ya zo ƙarshe, a alama hulahu Allah yake sanar da shi haka a ubangiji madaukakin sarki ya ce, Iza ja a wal walfat. idan taimakon Allah ya zo walfatu kuma aka yi buɗe-buɗe musulunci ya ci manya-manyan garuruwan da da ba a hannunsa suke ba a hannun manya-manyan kafirai suke a hannun makiya Allah suke garuruwan da a da ba a iya kiran sunan Allah amma yau an zama cewa waɗannan garuruwa su ne ma tushe da ginshiƙin addinin musulunci to ai magana ta ƙare irin makka a lokacin ta koma hannun annabi an yi fatuwa makka irin khaibar ta koma hannun annabi garin sansanin yahudawa an yi fatuwa khaibar daman madina ita ce tushe da ginshiki wanda daga nan ne musulunci ya samu base ya samu madakata sannan yake kai hari a duk inda aka takale shi ibn kasir yace fa zalika alamatu ajalika da haka da ake nufi in kaga haka ya faru to ka sani kwanakinka sun zo ƙarshe. fa sabbih bihamdi rabbik to sai ka cigaba da tasbihi tare da godiya ga ubangijinka domin ya cika maka burinka ya taimake ka akan magautanka wastaghfirhu kuma ka nemi gafararsa innahu kana tawwaban lalle ko shi Allah ya kasance tawwaban mai yawan karbar tuba ga wanda ya nemi tubarsa to wannan shine abin da Abdullahi dan Abbas ya ga ya sayyidina Umar fa qala Umar ibn al-Khattab sai sayyidina Umar yace la a'lamu minha illa ma taqulu wallahi ni ma ban san komai ba game da mazmunin sakon da take kunshe da shi sai abin da ka faɗa ya ibn Abbas da haka dai suratul nasri ko suratul tawdi'i abinda ake nufi ana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ajalin sa ya zo karshe to da haka malamai suka ce wannan ba ma kamfe annabi ba kowa ma ya sani cewa lokacinsa ya zo ƙarshe domin in dai Allah ya turo mutane duniya ne don su yi addini to fa da zarar addinin nan ya kammala magana ta ƙare abin da ya rage shine duk lokacin kuma da Allah ya ga dama zai ɗauke ka ina fata an gane sai dai hikimar ubangiji kuma ya karkasa wa bayi ajali wani zai mutu 1990 kaza wani zai mutu 2000 kaza wani zai mutu kaza haka haka amma dai da zarar addini ya cika to maganar rayuwar duniya kuma ta kare iziddinu lam yakmul fala kanatid dunya in fa addini ba zai cika ba to duniya zamanta kuma bai da amfani amma da zarar kuma addini ya cika to kuma zaman duniya ya kare to sannan wannan yake nunawa cewa akwai lokaci da ya kamata dukkanin mai rai ya fara shirin tafiya in annabawa ne su lokacinsu da zarar addininsu ya cika da zarar saƙon da Allah ya aiko su da shi sun yi ida da zarar dukkan abin da yake tsole musu ido yake musu barazana game da addini Allah ya kawar musu to su lokacin su ya cika idan kuma wanda ba annabi ne duk wanda ya kai shekara arba'in to fa an gama masa duk ɗan shekara arba'in ɗin da yake wani miƙe kafa to ya sani ɓata wa kansa lokaci yake yi ai Allah ya gama maka alfarma wata alfarma suke nema kuma ya maka wani ma bai zo duniya babarinsa aka yi wani tare kuka taho ya tafi ya bakka wani tare kuka tasa ka ƙetare shi shi ya fada to kuma kai a daga maka kafa har ka kai shekara 40 wa wasfai nan insani bi walidaihi husnan hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurhan hatta idza balaga ashuddahu wa amruhu wa fisaluhu 30 shahran hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alay wa ala waliday wa an a'mala salihan tardahu wa aflihi li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يؤدون الوقت عندما فسر وانا آية أمكم أنت أبا ba malam ya gaya معنا ma'ana أبو بكر محمد قمي cewa duk mutumin da ya kai shekara arba'in malamai suka ce ya kamata a ce ibadarsa ta canja idan kana sakaci da nafilfili lokacin da ka kai arba'in ya kamata ka kula in kana sakaci da azumin nafila lokacin da ka kai arba'in ya kamata ka kula domin fa ka gama hawa a rayuwar duniya sai kuma me gangara a cikin kaso 85 cikin 100 in ma ba su kai 90 ba duk wanda ya kai 40 da wuya yake sake raba ta da wuya kuma zai sake 20 a duniya rabin 40 kenan duk mutumin da ya kai shekara 40 dan ya mutu ku kula da kyau ma yan uwansa ba wani kuka suke ba sosai rayuwa kana ta kana baltantana kila ka kai arba'in da biyar ka kai hamsin ka kai sittin ka kai saba'in ko ba haka ba da haka ko an zo ane maka kuka kawai na kara ne ku lura da kyau ɗan yaro ɗan shekara sha ya mutu ashirin ya mutu an fi damuwa saboda ana ganin bai mori duniyar da yawa ba amma kai ko a likitance shekara arba'in akwai abubuwan da kai da kanka ya kamata kai wa kanka alama sigan nan ya kamata a rage shi ai an sha da yawa shekara arba'in kai kana shafa haba wa Allah zaƙin nan an sha shi shekara arba'in baiƙon nan an ci shi shekara arba'in yanzu kuma a lallaba saboda a ka'idar lafiya lokacin da kake ƙasa da arba'in jikinka yana buƙatar sigar sosai kana motsi sosai kana fitar da cholesterol kana buƙatar glucose amma yanzu lokacin da ka haura arba'in tafiyar ka ba yawa ce da ita ba to kaga in kana ta shan sukari nauyi kake makara kanka da shi kuma baka fitarwa to da ka ire irin waɗannan abubuwa in dai mutum yana son zaman lafiya shi kansa ya kamata ya saita wa kansa kafin a saita masa in kuma baka saita wa kanka ba hankalinka bai nuna maka ba to akwai lokacin da dole jaddanja za ta kama a jikinka kuma sai an gaya ma in kana son zaman lafiya to sai ka kiyaye in kuma ba wa'azin dan kama za ka ɗauka ba da wuya ta ci da menene da wuya ta karmu gwanda daɗi ya karmu wannan kuma kaga sakarci ne ba wani zancen ka ce wani daɗi ya karka to da haka dai ubangiji subhanahu wa ta'ala yake nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lokacin ka yayi na tafiya shi yasa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai sai yake Allah ya bawa bawan sa zabi ko dai ya zabi wa duniya ko ya zabi wajen Allah sai bawa ya zabi wajen Allah manzo Allah ya fara ga wa sahabbai haka kuma tun daga wannan lokaci kaga dai annabawa a rayuwarsu babu wani abu sunansa sakaci amma manzo Allah da kansa a lokacin sai da aka ga ya canja sallarsa sai da ta canja tsayuwarsa ta dare yawan ibadarsa ta azumi sai da ta canja abubuwa da yawa nasa sai da suka karu na ayyukan alkhairi sallallahu alaihi wa sallam sahabbai lokacin da annabi ya gaya musu wannan Allah ya bawa bawa zaɓi ko ya zaɓi duniya ko ya zaɓi wajen Allah amma bawan ya zaɓi wajen Allah sai suke ta dariya abubakar ku sai kuka yake don wannan ya nuna maka sau da dama zaka tara mutane amma kowa fahimtar sa da ba suke tambaya abubakar me yasa kake kuka Allah fa ya bawa annabi zaɓi shi kuma ya zaɓi wajen Allah ya ce ku ba ku gane ba ana nufin annabi ya kusa ya bar cikin mu wannan gogayyar da muke da shi wannan rahamar da muke samu tattare da shi al'amura su cakuɗe mana mu zo ya ba mu labari ya warware mana an kusa ƙarewa wannan damar ta kusa yankewa imamu ahmad dan hanbali ya rawaito hadisi daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas ya ce lamma nazalat idza jaa nasrullahi wal fath bayan idza jaa ta sauka kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nu'itu ilayya nafsi ana min ta'ziyar kaina ga kaina fa innahu maqbudun sana domin tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan shekara ya bar duniya shekarar da idza a ta sauka Imam al ya rawaito hadisi daga Nana Aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuksiru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi manzo Allah ya kasance yana yawan fada a zikirin sujjadarsa da zikirin ruku'unsa a yayin sallah ta farilla ko ta nafila yakan yawan fadar subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli nana aisha tace ya ta'awwalu alquran yana wannan zikirin subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli a sujjada yayi a ruku'u ma yayi sai tace ya ta'awwalu alquran yana fassara qur'ani ne a aikace domin qur'ani ya ce fasabbih bihamdi rabbika kaga subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika wastaghfirhu allahumma ighfir li to kaga an fassara a aikace da haka manzo Allah ya fassara a aikace kuma yasa a zikirin sujada da kuma zikirin ruku'u da haka wannan shine ma'anar fasabbi bihamdi rabbik Inna innahu kana tawwaba da haka mala yake cewa ai za ja a nasarullahi idan taimakon Allah ya zo linabihi sallallahu alaihi wasallam ga annabin sa tsira da amincin Allah ya kara tabbata a gare shi ala adaihi bisa ga magautansa wal fathu kuma da buɗe ai fathu makka shine buɗa garin makka wa ra'aita an-nas zaka ga mutane yadkhuluna suna shiga addini afwajan jama'a jama'a alhalin a da sun kasance ɗaiɗaiku suke shiga farkon musulunci sai dai mutum ya zo a ɓoye ya musulunta wancan ma ya zamo jiki a ɓoye ya musulunta can ka ga uba ya musulunta ɗan ya ki musulunta ko ɗa ya musulunta uba ya ki musulunta ko miji ya musulunta mata ta ki musulunta ko mata ta musulunta miji ya ki musulunta ko sarki ya musulunta talakawan su yi masa tawaye haka aka yi ta samu a farkon musulunci amma daga baya sai kuma jama'a suka rinka zuwa kaga sarki ya zo gaba ɗaya da masarautarsa kaga mutane gaba ɗaya sun zo kwansu da kwarkwatar su ƙauyen su baki ɗaya haka yi ta faruwa su da ka idan ga haka ya faru to alamar cewa an ci nasara duka wani kalubale ya kauce shine wa ra'aita an-nasa na fi dinillahi afwajan malai ce afwajan ai jama'at shine taron jama'a jama'a domin wannan shine ma'anar kalmar fauj fauju taron jama'a afwaj jam'i ne na fauj ai jama'at kenan ba da ma ya yadkhulu fihi wahidun wahidun bayan da da ɗaiɗai da ɗaiɗai ake shiga musuluncin wa zalika ba'da fatu makka hakan fa ya faru ne bayan da aka yi fatu makka ja al-arabu min aqsari al-ardi da'iina larabawa suka rinka zuwa daga sassan duniya suna miƙa wuya suna a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin daman sun tabbatar da cewa in dai ya karɓi maka to shikenan yayi nasara an gane ko saboda a wannan lokaci a yankin kasashen larabawa maka ita ce sufa fawa to in dai manzo Allah ya ci garin makka to dukkanin sauran garuruwa dole su biyu gare shi wasu suna son daman su musulunta tsoron sarakunan maka ya hana su tun tunda sarakunan maka su ma da kansu suka zo suka miƙa wuya shikenan su ma sai suka zo suka mika wuya da haka Allah ce fasabbih bihamdi rabbik ai ishtagil bit tasbih ka shagaltu da yawan tasbihi mutalabbisan bihamdi rabbika tare da hadawa da fadin alhamdulillah kadin qabad wazifatu risala domin lokacin aikin manzanci ya kare washtagil bihadha litakuna qudwatan ukhra kai ci gaba da yin haka don ka zama abun koyi na daban lishiyuhi inda al'ajazi ga sauran dattawa a lokacin da girma ya cin musu da aka malamai suka ce idan tsoho ya girma to zikirin da aka fi so ya yawaita yi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli wannan zikirin tsofaffi ne ba kuma ta aka in yaro yayi ba data inda al'ajazi an quwwati amal, yayin da dattijo ya girma ya gaza bai da ƙwarin yin ayyukan da ya saba to ya shagaltu da yin wannan fa yashtagiluna bit tasbihi wa tahmid an fito a lokacin su shagaltu da yawan subhanallahi da alhamdulillahi. wa ma ya'tiyu alaihi ma da kuma abin da aka goya akan ita shi tasbihi da tahmidi din shi wanda shine istighfari wastaghfirhu innahu kana tawwaba malai ce wa kana sallallahu alaihi wa sallam da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba'da nuzuli hadhihi sura bayan saukar wannan sura yuksiru min qawlihi subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi yana yawan faɗa wannan zikiri subhanallahi wa bihamdihi da kuma astaghfirullah wa atubu ilayhi wa alima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biha annahu qad iktaraba ajaluhu kuma da wannan suran manzo Allah ya san cewa ajalinsa ya kusa wa kana fatu makka fi ramadana an yi fatu makka ne a cikin watan ramadana sanata samanin a shekara ta takwas bayan hijira wa tuwfiya sallallahu alaihi wa sallam shi kuma manzo Allah ya rasu ne fi rabi'in al-awwal a watan rabi'in al-awwal kaga zaka iya sanin tsakanin saukar surar da rasuwar annabi wata nawa ne a watan tara na shekarar musulunci surar ta sauka shine wata ramadan rabi'in al-awwal kuma shine wata na nawa al-muharram safar rabi'il awwal kaga wata na uku to kaga daga tsakanin tara wata shida kenan tazara da haka malai ce wa kana fi rabi'in al-awwal sanata 20 mazala kuma ya rasu a watan rabi'il awwal a shekara ta goma Malam ya ce, wa ya yakun ko wa lam takun suratu akhir suwar al fi tartib qiraati duk da mun ce ita suratu idza jaa nasrullahi ita ce surar karshe a wajen sauka amma kuma me yasa bata zo a ƙarshen ƙur'ani ba yanzu bayan izaja a nasarullahi muna da sauran surori nawa hudu domin surorin qur'ani 114 ne ita kuma ita ce ta goma. yanzu kaga bayan ta akwai sura hudu to me yasa wasu surorin kuma suka zo bayanta bayan ita ce ta ƙarshen sauka to shine malam zai gaya mana Ya ce abin da yasa haka dilalatan ala anna nazmal qur'ani tawqifiyun dan a nuna maka jera surorin qur'ani ba da ka ake ba da mun tuntuni qur'ani a jere yake a shirye a wajen Allah to amma Allah yakan sa mala'ika ne ya ɗauko wa annabi sura ko aya ya kawo masa inda bukata wani lokaci sai a ɗauko surar farko wani lokaci sai a zaƙulo ta tsakiya wani lokaci sai a tafi ta ƙarshe saboda ya danganta da bukata kamar yadda na taɓa buga mana misali da kemis da kantar magani ko ba haka ba kaga duk a kemis mai magani ya shirya magungunansa ga magani a kanta farko ga na kanta ta biyu ga na kanta ta uku idan mai kemis ya zo ya buɗe kemis ɗinsa sai ka zo baka da lafiya ba zai ce tun da kai ne farkon zuwa bari in baka magani na farko ba a kallon cutarka zai sai ya zaƙulo ma ko da maganin da zai ɗauko maka shine na ƙarshe kuma kai ne na farkon zuwa na ƙarshen zai ɗauko ma to shi ƙur'ani magani ne da ana ba mu shine gwargwadon cututtukanmu da bukatanmu ubangiji ce qul huwa lil amanu hudan wa shifa ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un. wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara da ka kada wani ya zo ya maka molanka ya ce to in kun ce ita izaja ita ce ta ƙarshen sauka to me yasa ba ta zo a ƙarshe ba sai ka bashi amsa da wannan kamar yadda abin da wasu jahilai yau suke faɗa ai an ce ikra ita ce farko to in haka ne ai ita ya kamata a gani a farko ba fatiha ba dan ikra ta zama ita ce farkon sauka baya nufin daman ita ce ta farko a a farkon sauka ita ce ta farko kuma abin da yasa aka saukar da ita domin shi qur'ani littafi ne da yake bukatar karatu to ko in kana so ka koyar da mutane qur'ani dole farko sai ka sa musu ne shauƙin karatu shauƙin karatu to sannan sai ka saukar musu da shi amma baka saukarwa da mutane shauƙin karatu ba kawai sai ka saukar da surorin kasuwanci surorin aure to sai sun gama aure sun gama kasuwanci sannan kuma magana karatu ta biyo baya a kaga an yi baya ba zani to da dai wannan shine da haka mala ce saboda a nuna maka shi saukar da qur'ani ba da ka ake ba tsari ne tsararre a wajen Allah wa innan qita hayatahu sallallahu hayatihi sallallahu alaihi wasallam kuma dan a nuna maka karewar rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi duniya a duniya la yuqiful amala allazi ja'a bihi hakan baya nuna qur'ani ya gama aiki domin inda a ce da rayuwar annabi ta kare kenan qur'ani ma ya gama aiki to da surar da aka saukar masa ta karshe da daga ita ba za a samu wata ba domin tunda aiki ya kare mai aikin ma ya tafi to amma ci gaba da samun wasu surori bayan surar da take nuna rayuwar annabi ta kare na nuna har bayan karewar rayuwar annabi za a ci gaba da aiki da addinin musulunci za a ci gaba da ƙur'ani. za a ci gaba da bautawa Allah fali zalika mala yace saboda haka ne rattaba ba'daha suratul lahabi, bayan ma suratul eh, nasri ta sauka bayan ta kuma surar da zamu shiga ita ce suratul lahadi liddilalati ala anna a'da'ahu ita kuma suratul lahadi hikimar zuwanta bayan suratul nasri dan a nuna maka cewa makiyan manzo Allah mustamiruna ala udwanihi ba za su daina masa gaba ba da kiyayya dan annabi ya bar duniya to gaba da shi kuma ba za ta kare ba ba kamar sauran mutane bane mafi yawancin mutane in ana gaba da su da sun mutu abokan gaba sai su ne sai su saranda sai su yadda makamu. to shi manzo Allah ba haka bane girman sa da muhimmancin sa ta sa har bayan ransa yana tsoratar da makiya har bayan rai hankalin su ya kasa kwanciya domin adawar ma daga gida har bayan rayuwar annabi ta ci gaba ballantana kuma daga dawa malai ce sun suratul ikhlas sannan bayan suratul lahadi sai kuma suratul ikhlas ita ce qul huwallahu ahad ita kuma abin da yasa ta zo ta biyu bayan suratul nasr dilalatan ala anna tauhid dan ta nuna maka cewa tauhidi kadai ta Allah galibun shi zai ci gaba da rinjaye wa mustamirrun kuma zai ci gaba da shudewa wala yuglabu abadan kuma ba za a yi nasara akan sa ba har abada duk abin da kafirai za su yi da duk tasirin da za su kulla wa musulunci a daidai musulunci wallahi ba za a daina ba za su kashe mu da guba za su kashe mu da duk abin da suke iya kashewa za su kashe kuɗinsu za su zo su nuna mana ƙauna su yau duk abin da za su yi za su yi amma wallahi wannan addinin dai ba zai mutu ba kana iya kashe musulmi amma musulunci ya riga ya girma girman da Allah ya yi alkawarin ba za a taɓa kashe shi ba kuma su kafiran sun fi mu da yawa sanin wannan amma me yasa ba su saranda ba saboda su haka al'amarin su yake ko sun san cewa ba za su iya gama da abu ba to amma kuma ba sa ƙasa a buya, bari su rage masa kaifi idan za a samu musulmi dubu ɗari to bari su yi iya ƙoƙarin da za su yi su ga sun mai da mu dubu casa'in aƙalla sun rage mana yawa aƙalla bari su yi ƙoƙarin da za su ga a cikin dubu casa'in ɗin nan ma dubu saba'in ne janu musulmi ashirin kawai ɗan rakiya ne to haka dai haka dai da hakan kuma har Allah ya tashi ƙasarsa wannan shine hikimar da malamai suka gano na zuwan suratul ikhlas bayan suratul lahab malai ce summal mu'awwizatayn to sannan kuma na ƙarshen su ne tagwaye guda biyu surorin neman tsari kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas to kuma me hikimar kawo su a ƙarshe listimirari talabi ta'awuzi min da shaytan dan a nuna wa mutane kada su yi ƙasa a gwiwa duk ma ne kake ganin ka samu na nasara da ɗaukaka to kar kai sakaci da neman tsari kar kai sakaci da dafa'i kamar yadda muke faɗa wani yana ganin tun da shi ya samu kuɗi yanzu duk matsalar talauci shi ya tsallake a'a ba girin girin ba tai mai sau nawa mai doki ya koma kuturi dan an ci zaɓe ba a daina addu'a a'a kotu tana nan ana iya ɓaro ka ka faɗo ƙar ko ba haka ba ma'ana dai kada ɗan adam ko da yaushe ya rinka jin cewa shi ya taka wani tudun mun tsira in dai a duniya kake ba a taka tudun mun tsira domin cewa ka taka tudun mun tsira yau kai ka samu dukkan biyan bukata baka da matsala to ai raina Allah ne mana wai kana cewa yau kai ka samu cin gashin kai da yanci ba ruwanka da Allah to shi ko Allah duk wanda ya masa haka sai ya tankwara shi duk wanda ya nuna ya isa yau ya ci gashin kai to kowa ya shi sai Allah ya tankwara shi dan ya nuna masa ƙarya yake sai ya jarbe shi da wata karamar matsalar da za ta tsone masa ido to da haka wannan shine hikimar kawo falki da nasu a ƙarshen Qur'ani sannan malai yake cewa wal qawadihu fid da'iman kuma dan a nuna maka matsaloli cikin addini ba za su gushe ba fa hiya aidan mustamirratun fi muharabatiha da haka babu makawa mutum ya ci gaba wajen kokarin ganin ya yaki iren waɗannan matsalolin li'alil haqqi musamman ga waɗanda suka tsayo gaskiya walhamdulillahi rabbil alamin wa huwa ahkamul hakim godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda shine mafi iya hukuncin masu hukunci to babban abin da zai baka tsoro shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa a cikin hadisin da Imam Ahmad ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa kamar yadda Jabir ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa innan nasa dakhalu fi dini afwajan mutane sun shiga addinin musulunci tawaga tawaga jama'a jama'a wa sayakhrujuna minhu afwajan kuma a ƙarshen duniya haka za su rinka fita tawaga tawaga wal iyaz billah wannan shine abin da yafi komai tashin hankali da yawan mu mu alhamdulillah ba mu ma san magana shiga musulunci ba dan mu a ciki aka haife mu aka haifi iyayenmu aka haifi kakannin mu to wannan ba shine hadarin ba shin an haife ka a musulunci yana nuna kuma dole zaka mutu a ciki ba dole bane shine abin da yafi hadari da tada hankalin dukkanin mai hankali shin zan mutu da imani shin zan mutu da musuluncin nan shin yadda aka fara da ni za a kare da ni shi yasa manzo Allah ce badiru bil a'mali fitanan ka in lailin muslim ku dage ku ta ayyukan alheri kafin ku tuntunu su fara zuwa wa duniya curi curi kamar duhun dare mai tsananin duhu tuna ta zo a dunkule ka rasa gane ta ƙarya ta zo a cikin rigar gaskiya bata ta zo a cikin rigar shirya kaga abun mamaki wanda ya kamata ma ya gane ya kasa ganewa masu ilimi ma suna bata a ciki ballantana kuma ne jahilai manzo Allah sallallahu Salma wasallam yace yusbihu ar wa yumsi mu'minan lokacin da mutum zai waye gari da safe yana mai imani amma kan dare ya kafarta wa yusbihu kafiran wa yumsi da yamma yana kafiri amma kafin gari ya waye ya dawo to da zamani ne mai saurin canjawa mai matsaloli da yawa yanzu nan kalma ɗaya ce zaka faɗa ka fita amma baka santa ba ko ka faɗi ta baka ɗauka matsala ba ce amma a wajen Allah a rijistar ubangiji a constitution din ubangiji matsala ce wannan kalmar Allah madaukin sarki ka tsare mu Allah ka tsare mana imanin mu wannan shine karshen suratul nasri sai kuma suratul lahadi ko suratul tabbat yada malai ce suratul tabbat yada makiyatu suratul tabbat yada an saukar da ita manzo Allah yana maka kafin ya hijira ya koma madina suratul masadi ko suratul tabbat yada ko suratul lahadi ko suratul hadadi duk ana gaya mata ita ce sura ta 111 idan mai lissafi ya dauko na surorin alkur'ani mai girma daga sama zuwa ƙasa mala yake wa hiya khamsu ayatin ayoyin ta guda biyar ne wa mawdu'uha abinda take karantarwa bayanu masilil kafiri bayanin makomar dukkan kafiri walau kana min qarabatin nabi ko da ya hada jini da annabi duk kafiri ko da annabi ne ya haife shi to makomarsa ita ce wuta domin Allah babu sani ba sabo in dai kai kafirci zai ingiza ka wuta ko annabi ne ya haife ka kuma ko ka haifi annabi da ka ba a yi wa Allah cika baki da aini dan annabi ne aini annabi ne babana Allah abin da yake hisabi da bayi me aikin aikinka ba waye babanka ba shi yasa yake ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a ya ku wadanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku kiyaye wunin da uba ba zai tsina na ɗansa komai ba ɗa ba zai tsina nawa ubansa komai ba annabi nuhu yana gani za a ja ɗansa a kai shi wuta alfarmarsa ba za ta hana ba to in ku annabi nuhu kafantuwarsa ɗaya daga cikin ulul azumi na rusul ba zai kai ɗansa aljanna ba sai shehi ya kai muridinsa aljanna tare da ya saba wa Allah muridin da kila ba su zamani da shehin ba shehin ma bai san ka ba ya mutu da shekara aru aru aka haife ka ya kamata kai wa kanka da kanka tunani in dai annabi ibrahim zai ga mahaifinsa da idansa a jashi a yi wuta da shi alfarmar ibrahim bata hana a kai mahaifinsa wuta ba to kai sai alfarmar shehin ka ta hana a kai ka wuta ma'ana alfarmashin ka ta fita annabi ibrahim ma'ana matsayinka a wajen shehi ya fi matsayin baban ibrahim a wajen ibrahim in dai alfarmar matan nuhu da matan lutu ba su hana a kai su wuta ba tun a duniya ma allah ya ce sai ya sa su a wuta kana ta ta hata abudaini min ibadina salihaini fa kana ta huma fa lam ya annu ma min allah shay'a wa qila dukulan nara ma adda su ya kamata kowa shiga kai sa da tsakanin tsakaninmu da Allah tsakani ne na bayi da ubangijinsu tsakani ne na wanda aka halitta da wanda ya halitta tsakani ne na mai bauta da wanda ake wa bauta wannan shine duk alaka da take tsakanin kowa da Allah in kaga wani ya fi ka to bin Allah ya fi ka annaba mai yasa suka fi kowa a wajen Allah sun fi kowa ne bin sa shehunnai mai yasa suka fi kowa a wajen Allah sun fi kowa ne bin sa in sun bi Allah din amma banda wannan ba wata alaka sama da wannan fatan ma Allah ya ba mu ikon karanta ta daidai ya ba mu ikon bayanin ta daidai ya ba mu ikon yin aiki da abin da ta kunsa ne Allah yake bismillahir rahmanir rahim tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد إمام البخاري يا رويتو حديثي دقى عبد الله بن عباس الله يكارى مسيدا عبد الله بن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء يا فتوجي دعكي كرا دسونا بطحاء وانوجيني أباين قرم مدينة كما قريني فصعد الجبل سيمن ذا الله يهو كان دوتي wanda wasu ruwayoyi sun nuna dutsen shine jabalu abi qubai wanda yana daga cikin manya-manyan duwatsun makka fanada sai manzo Allah ya kwalla kira ya sahiba ya ku abokaina At ilaihi quraishu sai dukkan mutanen garin makka suka zo suka tattaru gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fakala sai annabi ce da su ara'aytum kubani labari in haddathukum yanzu da zan labarta muku annal musabbi hukum Maƙiya suna nan sun muku kwantan ɓauna da asuba za su far muku awa Aumun, mumsikum ko kuma suna jiran gari yayi duhu su faɗo muku a kuntum ƙunni shin za ku gaggata muku yadda da labarin da na gaya muku ƙalu duk mutanen muka a wannan lokaci suka ce na'am eh za mu yadda domin a wata ruwayar masu sai da suka ce ai ba mu taɓa samun ka da ƙarya ba tun tasowa ka shekara arba'in ba ka taɓa faɗa mana maganar da ba haka take ba da ka suka daɗa kafa wa kansu ƙusa suka daɗa kama kansu to kala sai manzo Allah ya ce da su in ni nazirul lakum bayna yaday azabin shadid ni ne gargadi ne zuwa gare ku kafin azaba mai raɗaɗi ta riske ku ma'ana ya gaya musu cewa shi manzan Allah ne shi annabin Allah ne aiko shi aka ya ja kunnen su in ba su imani ba kuma azaba za ta biyo baya to lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hatta waɗanda ba su yadda ba amma ba su samu ƙarfin halin su fito su ce ƙarya ba ne sai jikinsu ya yayi sanyi tunda sun riga sun ce kai ne gaskiya ne to amma sai tsagera kwaya ɗaya aka samu a cikin mutane ya iya fitowa ya gaggaya wa manzo Allah baƙaƙen maganganu shine faqala abu lahab sai abu lahab ya kada baki ya ce wa tabba ali hadha jama'atana yanzu dan wannan magana ka tara mu ya muhammad tabban laka sai ga manzo Allah bakar magana ita kalmar tabbu kamar yadda malamai da yawa suka faɗa wanda daga cikin su akwai fakhruddin razi yace kalmar tabbu daga tabbane ne ya tubbu ko tabbata baba tababun an gane ko tabibun da kuma titbabun duk ana faɗa a larabci shi yasa a wata ayar Allah yake wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab tabab daga tabba haka nan fa ma aganat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min shay'in lamma jaa amru rabbik wa ma zaduhum ghayra tatbib da tatbibu da tabba da tabbaba da tababu duk ma'anar su ɗaya ne to amma larabawa sukan fassara su da ma'anoni guda biyu suka ce asalin su daga qata'u ne ma'ana yankewar arziki da yankewar albarka kaga ka iya cewa kamar ya tsine wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal billah wanda shi wannan Abu Lahab kamar yadda zamu ji dan uwan mahaifin annabi ne shi ma dan abdul muttalib ne to amma sai dai shi da mahaifin manzo Allah abdullahi ba ciki ɗaya suka fito ba 'yan uba suke to da haka shi da tun asali kamar yadda malamai suka faɗa yana da kiyayya ga manzo Allah ƴan ubancin da ya kamata yayi wa mahaifin annabi to sai da mahaifin annabi ya rasu sai ya dawo da shi kan annabi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka sani daman Allah ya sa masa farin jini duk danginsa suna ƙaunarsa amma Abu Lahab ne kaɗai ya fita zare shi kan tun manzo Allah bai zama annabi ba duk abubuwan da ake nunawa na ƙaunar annabi da sansa da kaza kaza shi baya so shi ya masa hasada a fakaice yana nuna masa kiyayya a karkashin ƙasa to daka Abu Lahab shine kadai yayi tsagirancin da a gaban mutane ya tashi ya zagi annabi ya ci mutuncinsa ya tsine masa wal iyazu billah shi yasa abdullahi dan abbas duk lokacin da zai bada wannan labarin shi ma kan ya faɗa sai ya tsine mar sai ya tsine masa wanda shi ma abu lahab a wajen abdullahi dan abbas ai kawu yake wanda kuma kamar yadda muka sani malaman tarihi suka faɗa a ƙarshe na na safiya wanda safiya yar uwar abdullahi ce ita ma yar abdulmuttalib ce shaƙiƙiyar mahaifin manzon allah ce sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe ita ta kashe abu lahab saboda kiyayyar da ta ga yana yawan nuna wa ɗan'uwanta uwanta abin sai da ya wuce kara wata rana ta ɗauki ko dai wani itace ko sungumi wata ɗauki wata tabarya ta sheke shi wanda wannan shi ne sanadiyar mutuwarsa to da haka Abu Lahab ya tashi ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan muguyan zace fa anzalallahu take sai Allah ya saukar da aya tabbat da abi lahab wa tabba hannayen Abu Lahab guda biyu sune tsinannu sune suka yi hasara suka taɓe. su ne suka yanke daga samun albarka watabba kuma shi kansa ma hakan ya shafe shi baki ɗayansa abdullahi ɗan abu da ce ila akhir sura har zuwa ƙarshen sura wa riwaya a wata riwaya fa qama ya yadayhi ta da ya tashi din sai da ya karkaɗa hannuwansa wa huwa yaqulu yana cewa da manzo Allah tabban laka sa'iral yauni. ali hadha na. wadansu malamai suka ce kalmar tabbat da abi lahabin wa tabba tabbat ta farko addu'a ce wa tabbata biyu kuma labari ne da farko Allah ya tsine mar sannan kuma ya ba da labarin tsinuwar ya shiga gari gashi mu ma a yau muna sani kuma muna tsorawa da haka al'imam ibn kasir ya ce fa abu lahab shi abu lahab haza wannan da ake magana a kansa huwa ahadu a amami rasulillah ɗaya ne daga cikin kawunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama muhu sunansa na yanka abdul sunansa abdul uzza kun san a da lokacin da suke bauta wa gumaka a madadin su sa suna abdullahi ko abdurrahman sai su sa abdul uzza bawan gunkin uzza tunda uzza yana daga cikin manya-manyan gumakan da suke takama da shi an gane ko to da ka ana kiransa da abdul uzza wannan shine sunansa na yanka ibnu abdul muttalib dan abdul muttalib wa kunyatuhu abu Utaiba. ana masa alkunya da suna abu Utaiba. ibn kasir yace wa inna ma summiya aba lahabin an kira shi da suna abu lahab ne li ishraqi wajhi saboda shi farin sa ya fita daban a cikin farin sauran larabawa ko a cikin farare akwai wanda zaka ga farin sa na daban ne ma'ana zabiyar larabawa zabiyar turawa ai kuma suna da zabiya to shi ma abu lahab kamar zabiya ne a cikin su to kalmar lahab din tana nufin harshen wuta to kuma harshen wuta abu ne mai haske to duk wanda yake da fari na musamman kamar zabiya a cikin farare to su laraba sukan ce da shi abu lahab uban haske wanda haskensa ya kai a gwada shi da hasken wuta da haka wannan shine sanadiyar da yasa ake kiransa da suna abu lahab kamar yadda malamai suka faɗa wa kana kaseeral aziyati li rasulillah ibnu kasir yake daman ya kasance mai yawan cutarwa ga ma'aikin Allah wal baghda lahu kuma yana nuna wa annabi kiyayya wal izdira bihi kuma shi yana wulakantar da ma'aiki wat tanaqqus lahu kuma yana nuna tawaya da rashin mutunci ga annabi sallallahu alaihi wasallam walidinihi da kuma addininsa to abinda wannan yake nuna mana ya ƴan uwa ko da kai ka haifi annabi in ka wulakanta annabi Allah baya kyalewa domin da za a kalli yanzu ku kalli mahaifin annabi Ibrahim mahaifinsa ne amma da ya jazare da shi ya wulakanta shi a ƙarshe sai da Allah ya kai shi kar saboda alƙawarin Allah ne sai ya taimaki annabawa kuma sai ya kare mutuncinsu kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا alkawarin Allah ne duk wanda ya taɓa masa annabawa sai ya mataki a kansa to in ku iyayensu ma in sun taba su Allah baya kyalewa ballantana bakwanni to ina kuma wani can karan miya? kar ka taba tsammanin wani zai taba annabi Allah ya kyale shi wallahi Allah ba zai kyale shi ba ko ba dade ko ba jima Allah madaukakin sarki ya alƙawarin sai ya kare mutuncin annabawa ga dukkan wanda ya taba su ibnu kasir yace wa rawal imam ahmad an abi zinad imam ahmad ya rawaito hadisi daga abu zinad qala abu zinad yace akhbarani rajulun yuqalu lahu rabi'a ibnu ibnu abbad min bani diyal wani mutum wanda ake kira da suna rabi'a dan abbadu daga kabilar bani dailin ko bani diyalin wa kana jahiliyan shi mutumin ya yi rayuwar jahiliya ma'ana ya rayu tun kafin a aiko annabi ya san rayuwar lokacin jahiliya da kuma bayan annabta fa aslama daga baya zo musulunta kala ya ce ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallam fil jahiliya shi wannan mutum rabi'a dan abbad ya ce naga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin jahiliya fi suqi zilmajaz a wata babbar kasuwar larabawa wacce ake kiranta da suna suqu zilmajaz majaz wa huwa kulu annabi ya shiga kasuwar ya wa mutane wa'azi bayan an aiko shi domin lokacin da Allah ya masa wahayi yace da shi ya je wa'azi to sai yake bin duk inda ya san mutane suna tattaruwa yakan je kasuwa yakan je duk wata matattara to da ka shi wannan mutum na ga annabi a kasuwar zulma jazi wa huwa kulu yana cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane kulu la ilaha illa tuflihu ku faɗi la ilaha illa za ku samu babban rabo wan nasu mujtami'una alayhi a lokacin mutane suka zo suka yayyame annabi suka kewaye shi sai ce wa wara'ahu rajulun wadi'ul wajhi amma daga bayansa kuma sai naga wani mutum mai farar fuska ahwala mai harara garke zu gadirataini yana da kitso guda biyu a kansa ya kulu shi kuma yana bin annabi yana cewa innahu sabi'iyun kazi kar ku yadda sabi'i ne ma'ana wanda ya karkacewa addinin iyaye da kakanni kazibun makareci yatba'uhu haythu zahaba duk inda annabi ya je shi kuma yana bin sa yana fadar haka sa'altu anhu sai na tambaya nace to shi wannan mutumin da yake bin annabi yana karyata shi yana cin mutuncinsa a cikin mutane waye shi qalu haza ammuhu abu lahab sai mutane suka ce wannan baffansa ne dan uwan mahaifinsa ne shine abu lahab to babban abin da zamu dauka nan na darasi kaga dan uwan mahaifin annabi ne cin mutuncin annabi yake amma ba a taba rawaito annabi ya tanka masa ba wannan ita ce ɗabi'ar annabawa musamman idan wanda ya isa da su ya taɓa su to ba ma sa ɗauka cewa akwai matsalar da za su iya tsayawa su tanka ko shakka babu wanda ya kamata ya gaggata ka in ya karyata ka abin da ciwo wanda ya kamata ya taimake ka in ya kware ma baya abin da ciwo to amma annabawa suna girmama dukkan wanda ya danganta zuwa gare su wanda yake da haƙƙin su girmama shi yanzu kila inda wani mai sai ce to ai duk da kanin babana ne ni ma ai ya zage ni bari in rama a'a ka ɗauka cewa mahaifinka ne ya zage ka za ka rama za ka yi haƙuri to dole ne ka yi haƙuri da ƙaninsa shi ma in yi maka haka kuma ƙanin nan ko da ka girme shi saboda matsayin ƙanin uba a wajen ka ko kai waye kowa ka zama matsayin uba yake da shi a gare ka da haka manzo Allah bai taɓa rama cin mutuncin da Abu Lahab yake masa ba amma duniya ta yi hukunci an gane Abu Lahab shine mara mutunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine ƙarshen mutunci da haka ubangiji subhanahu wataala ya mayarwa da annabi sallallahu alaihi martani a madadinsa kuma ya daukan masa fansa da haka yace Abu Lahab ya halaka kuma hannuwansa sun halaka to anan malamai suka ce me hikimar takaita halaka da hannu tabbat yada abi lahabin wa tabba me yasa aka fara cewa hannuwansa sun halaka kafin a ce shi ya halaka to wannan ka'ida a ilimin balaga shi shine abin da ake kira zikirul juz'i ma'a iradatil kulli yasa da dama akan jingina wa sashin jiki aiki amma ana nufin me duka a gane ko inni wajjahatu wajhiya lillazi fatara as-samawati na juyar da fuskata ana nufin na juyar da dukkan jikina zalika bima qaddamat yadaka wannan abin da ya jawo ma shine hannuwanka ana nufin dukkan jikinka Daka ana nufin hannuwansa sun halaka ana nufin duka malamai suka ce kuma hikima ta biyu saboda duk abin da mutum yayi na aiki to sai ka samu hannuwa su suka fi ba da gudunmawa wajen gudanar da aikin yanzu da mutum zai yi aiki ka zo ba da maki cikin gaban jikinsa wanda zai fi kowa samun maki shine hannunsa din sai kaga hannu ya fi mai ba da gudunmawa wajen gudanar aiki to da shi yasa Allah wata ala ya jingina halaka zuwa ga hannuwa saboda hannuwa sun fi kowace gaba tasiri wajen taimakawa wajen gudanar da aiki a gangar jikin dan adam ubangiji subhanahu wataala yake ma agna anhu maluhu wa ma kasaba dukiyarsa ba za ta tsina na masa komai ba haka 'ya'yansa. kalmar ma agna suka ce agna fi'ili ne ma bi amma ma'anarsa anan shine fi'ili mudari dukiyarsa ba ta yi masa amfani ba ana nufin ba ta yi masa domin karka ɗauka cewa abin ya wuce har yanzu abin yana nan har gobe har jibi har a tashi kiyama wa ma yi gune an humaluhu za ka radda ma an ni maliya halaka ni sultaniya haka zai faɗa a ranar gobe kiyama da ka fi'ili madi ne amma ma'anarsa shine mubari'i jiya dukiyarsa ba ta yi masa amfani ba yau ma ba za ta yi masa ba gobe ma ba za ta yi masa ba da haka wannan shine ma'anar ma ajna anhu kuma da mun ka'idar ranar alkiyama kuɗi ba sa amfanan ne su yau ma la yanfa'u wala balun illa man atallaha bi qalbin salim to amma sau da dama su kafirai kullum cika bakinsu shine in dai kana da kuɗi kana da dangi to baka da matsala ko a lahira haka suke cewa wa qalu nahnu asfaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabi muna da yawan kuɗi muna da yawan yaya da kuma an je lahira ma ba ba yadda za a yi dabo to shine Allah madaukin sarki yake wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum na zulfa ƙarya kuke da kuɗinku da 'ya'yanku ba za su tsina na muku komai a wajen mu ba shi Allah kuɗi ba sa amfani a wajensa ba kamar masu mulkin duniya bane in kana da kuɗi sai ka samu mafita a wajensu to haka nan dangi ba sa na wa Allah komai in dai ɗan dangin bai yi abin kirki ba ba kamar masu mulkin ne na siyasa in kana da jama'a to shi kenan sai ka rinƙa musu barazana saboda suna bukatar ka da jama'a ka a lokacin zaɓe to shi Allah mulkin sa ba mulkin kaɗa ƙuri'a bane ballantana ka ɗauka cewa za ku yi masa tawaye ba za ku kaɗa ma ba shi da ku babu ku yana da mulki subhanahu wata'ala to kalmar ma saba anan malamai sun fassara ta da walad ya'ya domin manzo Allah ya ce alwaladu min kafadi abihi da kamar abin da uba ya kirkira ne da hannunsa amma asalin kalmar kasabu shine tsururi kamar yadda bahaushe yake fasarawa tsururi abin da kai da hannunka an gane ko zalika bima kasabat aydikum wa anna allaha laysa bizallamin lil abid shine abin da ake kira da kasbul yadi amma ɗa akan lissafa shi kamar a matsayin aikin hannu da aka kalmar maluhu ma agna anhu maluhu wa ma kasab kaga ma kasab sai ya zama shine yaya domin an riga an faɗi dukiya a baya ubangiji ya ce sayasla naran da sannu zai shiga wuta za ta lahabin ma'abociyar zaɓaɓɓaka ma'abociyar harshe irin harshe na wuta wannan kuma aljaza'u min jinsil abal wata balaga ce ta ƙur'ani tunda shi sunansa abu lahab to shi kuma Allah ya ce sayasla naran ta lahab kamar yadda Allah ya ce ne innahu fakkara wa kai fa qutila kayfa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbara فقال إن هذا إلا سهر يؤثر bashar هذا إلا قول saƙar. يلا يشي سأسليه سكر A ياي أر ar za a yi masa أر da shi ma yayi lahab za a yi masa laha aljaza'u min jinsil amal ke bi yajzi allazina asau bima amilu wa yajzi allazina ahsanu bil husna to da ka Allah subhanahu wataala ke sayasla naran da sannu zai shiga wuta za ta lahabin ma'abociyar kuna ma'abociyar zababbaka malai ce fahiyar ma'alu ita ce makoma a takmiyatihi ita ce makoma irin ta alkunyarsa litalahhubi wajhihi ishrafan wa humratan saboda fuskarsa tana da haske sannan kuma tana da jajajaja dan haka za a sashi auta mai haske ita ma mai jajajaja wa imra'atuhu haka nan matarsa hammalatul hadabi mai daukar kirare malike adafun ala damiri yasla an yi adafinta ne ko utifa ala damiri yasla ita ma za a shigar da ita wuta an yi adafinta akan mijinta da aka ce sayasla naran ai satasla imra'atuhu kadhalika naran yadda zai shiga wuta haka matarsa ma za ta shiga wuta to me ya jawo matarsa shiga wuta kawai dan sunanta matarsa aa shine Allah zai faɗi dalilin idan mace ta yi daidai da mijinta wajen ayyukan alheri sai su shiga aljanna tare in mace ta yi daidai da mijinta wajen ayyukan shari sai su shiga wuta tare in suka bambanta to kowa sai shiga makoma irin tasa yanzu kaga fir'auna zai shiga wuta matarsa kuma za ta shiga me aljanna يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار بئس الورد المورود النار يؤرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد الأثار فأما كتف وما ترسى إذ قالت رب لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وأمله ونجني من القوم الظالمين ذاك الله يشي تم الدنيا تكي الدعاء الله سربا أكاني نادة فرعون تافت في شيء تافت في شيء ni ka nuna min gida na aljanna kuma tun muta mutu Allah ya nuna mata din da ka dan mutane sun rayu tare a duniya ba dole bane su ci gaba da rayuwa tare a lahira amma akwai waɗanda za su rayu tare a duniya kuma su rayu tare a lahira aiki ne yake hada tarayya wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay kullu imrin bima kasaba rahim ubangiji ce duk waɗanda suka yi aikin kwarai dangin su ma suka yi aikin kwarai a lahira sai mu sake tara su akwai family house din da ya rayu a duniya haka zai sake rayuwa a lahira a cike da uba da 'ya'ya, da uwa da kowa da kowa amma akwai family house din da a lahira tarwatsewa zai wani an gudu an bashi wani an tsallake an bashi wani an yi gudun ya da kanin wani da shi wannan ita ce ka'idar Allah subhanahu wa ta'ala to shine Allah zai gaya mana dalilin da yasa ita matar tasa din za ta shiga wuta shine Allah ya ce hammalatul hatab jumhur suna karantawa hammalatul hatab amma cikin sabaiya mutawatira imamu asim ibn abi najud al-kufi kadai shi ya karanta hammalatul hatab cikin qurra na kufa shi kadai yake da wannan kira'ar amma ta tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ka karanta wa mar'atuhu hammalatul hadabi sai zama wa mar'atuhu mubtada ce hammalatul hadabi kuma sai zama khabar mubtada an gane ko ma'ana sai zama kenan wawun ba wawul adafi bane wawul isti'nafi ce abin nufi ita kuma matarsa hammalatul hadabi mai daukar kiraye ce ba wai ita kuma matarsa za ta shiga wuta kamar yadda shi ma zai shiga ba a'a shi yanzu an gama maganarsa akan zai shiga wuta fa yasla naran zata lahabi zance ya cika to ita kuma matarsa ba sai Allah ya ce wa mar'atuhu hammalatul hadabi to ita ba matarsa mai daukar kirare ce to ita kuma hukuncin ta kenan daban da nasa a zai iya yiwa hukuncin daya amma ita kuma tana da wata sifar daban da wani laifin daban da ya ja mata shiga wuta ba irin nasa ba shi nasa laifin zagin annabi amma ita kuma nata laifin wani abin ne na daban ba wancan ba ko da ku shi ma zai kasance yana da alaka da mutuncin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kalmar hammalata da hammalatu malamai suka ce ma'anarsa dai shine tana daukar annamimanci a larabcin aka ce fulanun hammalul haqabi wane yana daukar kirare ko yana daukar yayi ko bola abin nufi yana yawo da gulma ita matar abu lahab abinda ta daukar wa kanta shine tana bi gida-gida tana cin mutuncin annabi a wajen mata tana sukarsa tana masa kushe kamar yadda shi kuma mijinta yake bin annabi a waje kasuwa da duk inda mutane suka tattara in annabi ya je wa'azi shi kuma ya je ya ci mutuncinsa raba aikin suka yi ita tana yi a cikin mata shi kuma yana yi a cikin me maza to kaga aikin kusan iri ɗaya ne duk da ita wancan a cikin mata ne shi kuma mijin a cikin maza ne shine Allah ya fito da aikin asiri yake wa mar'atuhu hammalatul hatab waɗansu malaman sun ce abin da ake nufi da hammalatul hatab mai ɗaukar ababen cutarwa tana kaiwa ga annabi suka ce abinda take shine da hanyar da ta san annabi zai bi da daddare sai ta je ta sa kayoyi ta zuba kwalabe ta ɗebo shara ta zo kofar gidan annabi ta juye wannan shine ma'anar hammalatul hatab ma'anar dai ayar za ta iya ɗaukar faɗin ma'anar duk abin da aka fassara ta da shi ma'ana dai ita matar abu lahab ita ma ba ta yi ƙasa a gwiwa ba ta taimaka wa mijinta wajen ta ga ta cutar da annabi ta sadar da dukkan wani abin ki zuwa gare shi da mutuncinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kuma yadda Allah ya keta ta haka ya keta mijinta yadda Allah bai raga wa mijinta ba akan mutuncin annabi haka ita ma bai raga mata ba domin a wajen kiyayyar manzo Allah ko ke mace ce kika yi to za a yi miki irin yadda ake wa maza babu bambanci a nan Allah ya daidaita hukunci malamai suka ce wannan yake nuna maka girman matsayin manzan Allah yanzu kun ga a hukuncin zina Allah ya bambanta da yawa a hukuncin sata Allah ya bambanta ko da a ce hukuncin iri ɗaya ne to akan wari maza da wani nau'i mata da wani nau'i ko a fara faɗan maza sannan a faɗi mata amma akan abin da ya shafi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daidai da daidai ne babu bambanci tsakanin namiji da kuma tsakanin mace da haka Allah subhanahu wataala ce wa mar'atu hammalatul hafa malai idan an karanta bin nasbi hammalata to shi kuma zai zama akan zargi to da dama mun sha faɗa a ka'ida ta larabci in ana magana da kalmomi masu rufu'a sai aka canja aka koma nasaba to wani hukunci ne a wajen ko dai ya zama yabo ko kuma ya zama zargi shine sau da dama za ka ji malaman tafsiri ko malaman li'irami sukan ce mansubun alal madahi abin da yasa aka canja daga rufa aka koma fataha dan a yabi wannan kalmar yabo na musamman lakinin ar-rasikhuna fil ilmi minhu wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika sai aka ce wal muqimina salata a madadin wal muqimuna salata me yasa aka yi kafa nan daga rufa aka koma nasu ba dan ai maduhu yabo na musamman an gane ko ma'ana kamar ubangiji yana cewa ne sai dai masu kaza masu kaza masu kaza da ya zo kan masu sallah ce tofa su kai masu sallah na musamman ne to kaga an keɓance su da yabo to haka nan ana cewa sayasla naran zata lahabi wa mura'atuhu kaga marfu'i sai kuma aka ce hammalata to anan kuma zargi ne da aka dubba larabe ko mai jin larabci in ya ji ana kalmomi masu rufu'a an canja an komo masu nasu ba zai tsaya saurara me ya ja haka to abin da ya jawo haka ubangiji yana so ya ware ta ne da kakkausan lafazi da kuma mummunan ambato mana kamar anan Allah ya tsaya ne ya tsine mata ya zarge ta ya ci mutuncinta dan ya kare martabar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine malai ce bin nasbi an karanta hammalata da nasba alal shatmi a bisa ga zagi wa qur'a bir raf'i an kuma karanta da rufa na'atul limra'atihi dan ya zamo sifa ga ita matar a wani li'irabun wa mar'atuhu sai zama mubtada to sannan kuma man'ut hammalatu sai zama na na'atuhu ubangiji madaukakin sarki ce hammalatul hatab malai ce huwa yuqalu huwa hammalul hatab a larabci akan cewa ne yana daukar kirare ko itace ko shayi idza kana namiman in ya kasance mai annamimanci fa hiya kanat da'iman tas'a fi ibtal sha'anin nabi da haka ita koda yaushe ta kasance tana kai kawo wajen ta ga ta muzanta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a gidan mata yan uwanta wa tuqabiluhu bi anwa'il adha tana fuskantar ma'aiki da nau'uka iri daban-daban irin na cutarwa madiyatan wa ma'anawiyya na zahiri da kuma na ɓoye tana cutar da annabi da kuɗin aljihunta kuma tana cutar da annabi da ƙarfinta da lafiyar jikinta to shine ma'anar hammalatul hadab a ƙaulin wasu malamai ya tabbata cin hadisi ingantacce lokacin da ita wannan sura ta sauka bayan abu lahab ya zagi annabi ya ci mutuncinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta surar tabbat yada abi lahabin duk labarin ta yaya yaɗi gari mutane sun ji sai matar Abu Lahab ta dauko katotan itace ta taho inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake da tazo inda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake sai ta tarar da shi da Abubakar As-Siddiq sai take cewa Abubakar ina abokinka tazo tana rera waɗansu waƙoƙi na zagi da dada cin mutunci muzammaman abaina wa dinahu qalaina wa amrahu afaina wai a madadin ta ce muhammad muhammad abin yabo kenan sai ta ce muzammam abin zargi a faina mun saba mai wa dinahu addinin da ya zo da shi kalaina mun ki ba ma so an gane ko to sannan wa amurhu umarninsa kuma ba za mu ba ta zo tana rera waɗannan waƙoƙin tana faɗa duk a cikin gari to shine sai ta zo ta samu manzo Allah da Abubakar lokacin da ta taho da katotan itace a hannunta ta zo da nufin ta ci mutuncin annaba har mata da dake shi domin babba ce a shekaru in an hada da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma kaga kamar matar dan uwan mahaifinsa ce Manzala yana kara mata bai taba tankawa da ita ba to lokacin da ta tunkaro sai sayyidina Abubakar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga fa wancan nan ta taho ta zo kuma da mummunan nufi a tare da ita dan na gama doki a hannunta sai manzo Allah yake da sayyidina Abubakar rabu da ita ba za ta ganna ba Allah zai saukar da mala'ika ba za ta taba gani na ba amma abubakar hankalinsa bai kwanta ba yana cikin damuwa kuma abin mamaki da ta zo ɗin sai ba ta ga Annabu ba sai take magana da abubakar ina abokin nata sai ce ai baya nan ta ce ya zage ni zuwa ne in ci masa mutunci sai abubakar ce ba zai zage ki ba baya zagi ai ku larabawa al'ada ku da waka kuke zagi shi kuma bai iya waka ba sai ta ce eh to kai gaskiya ita juya ta tafi shi ne sai sayyidina abubakar ya juya yace da manzo Allah ya akai bata ganka ba sai ce ai tana tahowa tilawa qur'ani na kama kuma Allah ya ce wa idza ra'ay wa idza ra'a minni ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa idza qara'ta al-qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mawdu'a in dai aka nufo ka da cuta in za ka riƙe tilawa ƙwar'ani to abin nan ce ba duhu ce wannan ba duhu ce ta ubangiji subhanahu wata'ala da haka Allah subhanahu wata'ala ya makantar da idan ta bata ga annabi ba ita wannan mata yar uwa ce ga Abu Sufyan sarkin Makka safar ɗan Harb sunanta Urwa bintu Harb Urwa bintu Harb shaƙiƙiyar Abu Sufyan ce to amma ita Allah bai azarta ta da musulunta ba amma dan uwanta Abu Sufyan a ƙarshe ya musulunta kuma musuluncinsa ya kyautata da haka a ƙarshe ita Allah subhanahu ta'ala ya halakar da ita akan wannan mummuna aqida ta ta adawa da gaba da kiyayya da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka ubangiji subhanahu ta'ala ya ce sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu Abu Lahab zai shiga wuta mai tsananin kuna haka ma ita ma matarsa za ta shiga sai Allah ya ce fi jidiha a wuyanta hablun akwai igiya min masadin ta masad kalmar masar a larabci ana nufin dabaibayi dabaibayi to amma shin igiya ta dabaibayi irin wacce ake ɗaura raƙumi ko wacce ake ɗaura tinkiya ko akuya waɗansu malaman suka ce a'a ba haka bane ba igiya ta dabaibayi amma irin na wuta domin kun san a wuta akwai igiyar ɗaura mutane ita ce sarƙa a duniya igiyar da ake ɗaura dabbobi da ita ba sarƙa ba ce to amma a lahira igiyar da za a ɗaura 'yan wuta da ita ita wannan sarƙa ce ubangiji subhanahu wata'ala yake khuzuhu faghulluhu thumma al-jahima salluhu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluhu idh al-aghnal fi anaqihim was-salasil yushabun fil hamim thumma fil nar yusjarun idh al lokacin da za a sanya safarai an gane ko fi anaqihim awiyan an wuta yushabuna ana jansu was-salasil da kuma sarƙoƙi na wuta thumma fil nar yusjarun sannan a cikin wuta za a rinka ƙona su da wuta domin idan aka sa wa mutum igiya ta dabaibayi a wuta to ai wuta za ta cinye ta amma idan aka sa wa mutum igiya ta sarka a wuta to sarkar za ta rinka ɗaukar wuta kuma tana daɗa ƙona shi da ka azaba ce kan azaba to me yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce ita matar zai mata azaba amma da igiyar wuta wasu malamai suka ce saboda ta yi alfahari ne irin na mata abin da mata suke alfahari da shi tun da can shine sarƙar wuya ta taɓa cewa ko da za ta rasa sarƙar wuya ta sawa ma'ana ta talauce ko da za ta ƙarar da duk gwalagwalanta ya zama ba ta da komai to sai ta ga bayan manza Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Allah yake mayan mata da martani waɗannan sarƙoƙin naki da kika ce zaki ƙara dan ki cutar da annabi Abin banza ne ba su wuce kamar da baibayin ɗaura akuya ba domin duk sarƙar da mai ita ba ta yi aikin alheri ba gwandama da baibayin akuya da ita to shi yasa Allah ya wulakanta sarƙar ya kira ta da suna da baibayi sannan kuma ya ce zai mata sarƙa ta wuta kuma ya ɗau mataki a kanta da haka shine ma'anar sa yasla naran a fi jibiha hablum min masad mali ce ai lifun wa aljumla halun min hammalatil hadab wannan jumla a dunkule hali ne da yake bayyana yanayin da ita waccan hammalatul hadabi za ta samu kanta allazi huwa sifatul limra'atihi wanda kalmar hammalatul hadabi sifa ce ta matar Abu Lahab aw khabaru mubtada'in muqaddarin ko kuma jumlar ta zama khabar ne na mubtada abin kaddarawa malai ce fa fil jumlati a takaice dai a cikin jumlar tashwihul laha akwai muzanta ta fa innaha domin ita matar Abu Lahab kanat ta kasance jamilatu sura kyakkyawa ce ta fuskar halitta domin har ma alkunyar ta shine ummu jami uwar kyau kyakkyawa ce ko a cikin larabawa ba kowa ne mai kyan halitta a mata irinta ba to amma a ƙarshe malamai sai suka mai da sunanta ya zama ummu qabi uwar muni domin dukkan da bai nuna maka kaunar annabi ba to wannan kyan muni ne a gare ka kuma da shi ma gwanda muni da haka malai yace laha jidun mislu jidin rini canta ana kwatanta ta da irin ɗan jinjirin damusa domin larabawa na daga cikin abin da suke kwatantawa ta fuskar kyau shine a ce mutum kyakkyawa ne kamar ɗan jinjirin damusa shine rim da aka sukan ce jidun ka jidun rini tana da wuya irin wuyan ɗan jinjirin damusa to kuma ka san mace ta zama tana da wuya sifa ce ta kyau da aka bala yake walakin na akhlaqa ha sai dai ɗabi'unta afsadaha su suka kai ta suka baro ta suka bata ta suka mai da kyanta ya zama kyan ɗan maciji laisal al'amru bi husni zahir da haka wanne yake nuna kyan fili ba shine abin yabo ba wal maqsudu husnul qawiyya kyawun hali da kyawun zuciya wannan shine abin so kuma shine abin yabo wallahu alam Allah shi ya bar wa kansa sani abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah